ma'arifan Allah subhanahu wataala zatinsa da sunayensa Uh, kuma mun yi magana gwargwado akan asalola guda daga cikin asalola guda goma wanda al-Imam al-Ghazali ya ambata karkashin wannan rukuni na farko na asalin Allah subhanahu wataala da zatinsa uh, mun yi magana akan asali na ɗaya zuwa na bakwai yau insha Allah za mu yi magana akan ragowan asalolin da suka rage a asali na takwas da na tara da na goma asali na takwas ya ce shine a san cewan Allah subhanahu ta'ala ya yi istiwa'i akan al'arshinsa Allah subhanahu ta'ala ya faɗa ar-rahmanu alal arshistawa wannan sanannen abu ne kuma matsayin malamai akan wannan sananne ne malamai sukan ce Allah subhanahu wa ta'ala ya yi istiwa'i a bisa al'arshin shi a kan fuskan da ya dace da Allah da kuma ma'anar da ta dace da nufin Allah subhanahu wa ta'ala, Watan dukkan wani tunanin yaya ko ko abin da hankalin ɗan adam zai iya hararowa ana wajabta guje masa kuma ƙoƙarin wannan tunanin nau'i ne daga cikin nau'o'in bid'a kowane irin tunani ne wato shi yasa malamai suke cewa a dole a sarayyar da wata a gudanar da irin waɗannan magana a yi imrarin shi kamar yadda ya zo in Allah subhanahu wa ta'ala ya ce alal arshi stawa shi yasa malamai suke cewa daga cikin magabata Allah subhanahu wa ta'ala ya yi istiwa'i akan al'arshi tun kafin ya halicci al'arshi a irin Yadda ya dace da buwayansa da ikonsa ɗan adam a hankalinsa wannan ba abin da zai yi ba ne to amma dai dama muna yawan faɗi laisa ka mislihi shay'un dole ne wa samiul basir dole ne kullum za mu fahimci abu za mu magana a cikin abin da ya shafi Allah subhanahu wataala mu kusanto da wannan ma'anan mai girma na laisa mithlihi shay'un zuwa ga kwakwalen mu sukan ce Allah subhanahu wataala fawqal arshi fawqiyatan la taziduhu qurban ila al-arshi wala bu'dan anil ardi watan Allah subhanahu wataala yana kan al'arshi kaman yadda ya faɗa amma yana kan al'arshi ne kan al'arshi da wani irin yanayin da baya wannan cewan shi yana saman al'arshi bai ƙara masa kusanci da al'arshi ba kuma bai ƙara masa nisa da wani al'arshi kamar ƙasa ba watan Allah subhanahu wa ta'ala dai a yana istiwa'i al'arshi wannan kuma a nan wajen ne malaman ahlus sunna wal jama'a watan al-khalaf <coughs> idan aka ce al-khalaf sune wanda suka zo bayan karni ukun farko din nan ko ko almuta mutaakhirun wato wanda suka zo bayan a karni na karni hudu na farko suka koma yawanci suka yawaita ta'wili dukkan ahlus sunna wal jama'a a wannan lokacin za a iya cewa fiye da casa'in da biyar bisa ɗarin malaman ahlus sunna wal jama'a musulmi kamar yadda na taɓa faɗi a baya sun zaɓi tawilin irin waɗannan nassosin saboda ƙwaƙwalen mutane kala biyu kwakwalen mutane masu abdala, masu kore irin waɗannan abubuwan gaba ɗaya a janibin Allah subhanahu ta'ala da kuma kwakwalen mutane masu jassama Allah subhanahu wata'ala jikintar da Allah subhanahu ta'ala kuma ya zama an shahara da irin waɗannan nau'o'in mutane guda biyu a wannan lokacin ya sa malamai wanda suka zo akhirun suka shahara da tawilin waɗannan irin ayoyin gwargwadon ma'anan da ya dace da buwayan Allah subhanahu ta'ala da isansa da mulkinsa ko da yake a shi dama ka'idan tawili kamar yadda muka sani dai a cikin a cikin malaman usulul fiqh suna da maratibud dilala a daga nassi zuwa zahiri zuwa mu'awwal zuwa mujmal gwargwadon yanayin da lafazi yake gwargwadon ma'anan da watan abin da zai iya ɗauka za su fahimce shi akan wannan kuma suna da ka'idojin da suke fahimtar kowanne daga cikin waɗannan irin nusus ɗin idan suka zo a yanda suka zo kuma shi maganan ta'awili da da dama zaka ji mutane suna cewa ko a ce wasu suna faɗin cewa kamar kuskure ne yin tawili ko ko wani abu ne wanda yake fararre a cikin akhirun ba haka bane magabata saboda ƙarfin imaninsu, da ƙarfin tasdikin su da ƙarfin ma'arifan su da Allah subhanahu wataala yawanci duk abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa suna ganin abin gani irin na riska na ma'arifa saboda haka ba sa buƙatan kamantawa ba sa buƙatan da Allah ya ce kaza sai su zama suna da wani burhan suna da wani wani yaƙini tare da Allah subhanahu wataala wanda zai haska masu sai su ga wannan abin da Allah subhanahu wataala ya faɗa da kashafi irin na ma'arifa Don haka ba sa buƙatan a yi ta wani bayanin ko yaya kazan yake yaya kazan yake yanda kazan yake yanda Allah ya faɗa watan ba sa bukatan a ƙara musu bayani da haka ba su buƙaci ta'wili ba lokacin da aka fara bukatan a yi ma mutane ta'wili da sauransu yawanci galiban a cikin mutaakhirun ne amma wannan bai hana har a cikin magabata tun zamanin sahabbai an sami kamar yadda mun faɗi a baya yadda sayyidina abdullahi ibn abbas ya awwala yawma yukshafu an saqin yace shiddatul amri da makamantan wannan wanda yake magabata da dama sun yi ta'wilin wasu irin waɗannan idan suka sami kansu a mawqifin da ya ilja'in zuwa ga ta'wili tawili domin fahimtar da mai raunin karfin imanin da ko raunin uh, budewan basiran da zai iya riskan haqa'iq wanda Allah subhanahu taala yake magana a cikin a cikin lamarin zatinsa, ko sunayensa ko sifofinsa masu tsarki to kuma kamar yadda muka ce shi tawilin nan kowanne har masu inkarin cewa cewa wato danne su waɗannan suke tawili da sauransu za ka samu misali irin masu cewa ai dole ayoyin nan yadda suke su ma idan aka zo ayoyi irin su huwa ma'akum aina makuntum su ma sai sun koma zuwa ga tawili za su ce ma'akum bi ilmihi Labi zatihi ko da yake a baya da karatun da ya gabata mun yi maganan alma'iyyal ilmiya da alma'iyyal zatiya a gwargwado ko alqurbul ilmi da alqurbul zati gwargwadon abin da yanayi zai iya bayar da dama kuma na san dai insha Allah an fahimci abinda ake nufi da waɗannan abubuwan guda biyu dan haka dai shi istiwa'i alal arshi kuma akwai darasi musamman da aka yi a baya da shekaru da dama akan shi ma'anan wannan istiwa'i da abinda yake nufi a ganin wasu bayan Allah wanda yake ni ma na amfana da wannan fahimtar na gino a kansa to amma dai yanzu ba bayanin da ake yi ba kenan muhimmi dai a irin duka irin waɗannan abubuwan ana fahimtar su gwargwadon tsarkakan Allah subhanahu wataala zuwa ga bukata tsarkakan Allah subhanahu wataala zuwa ga tahayyuzi tsarkakan Allah subhanahu wataala daga haddi iyaka kenan tsarkakan Allah subhanahu wataala daga bukata shine itimadi akan wani abu tsarkakan Allah subhanahu wataala daga hululul hawadith a cikinsa subhanahu wata'ala ko ya zama hadith ya zama ya bijiran masa haka tsarkakan Allah subhanahu wata'ala zuwa ga tahayyus da dukkan abinda zai zai nufi na ƙasa ko bukata zuwa ga zatin Allah subhanahu wata'ala Allah an zalika uluwan kabira asali na tara ya yace shine Allah subhanahu wata'ala mar'iyun bil a'yuni fi daril akhirah wannan kam ayoyi da yawa wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nadira da sauran ayoyi da dama sun tabbatar da wannan ganin cewa za a ga Allah subhanahu ta'ala mu'minai za su ga Allah subhanahu ta'ala hadisai da dama sun tabbatar da cewa za a ga Allah subhanahu wataala ranar tashin kiyama a sabanin abin da mu'tazila suka tafi akan shi na cewa har ranar tashin kiyama ba za a ga Allah ba sun dogara da irin faɗin Allah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir abin da ba su fahimta ba kalman idiraki daban kalman ru'ya daban sannan kuma la tudrikul absaru ana magana ne a wannan duniyar da muke ciki shi basaru na wannan duniya daban da basaru na lahira a lahira basarun da yake lahira basar ne baki ba basar ne fani ba basar ɗin da ba zai iya riskan baki ba shine albasarul fani amma a lahira basar ɗin da Allah subhanahu wataala zai sanya wa ɗan adam basar ne baki saboda haka yana da ikon riskan wani abu fiye da abin da yake iya riska a nan duniya wannan idon da muke da shi a duniya baya riskan abu sai ya kai wani hajami na girma baya riskan abu sai ya kai wani masafa yana wani iyaka na kusanci ko na nisa wato in ya zama yana ciki ba za a gan shi ba in ya zama yana nesa kwarai ba za a gan shi ba in ya zama yayi kankanta kwarai ba za a gan shi ba in ya zama latif shaffaf kwarai ba za a gan shi ba to amma da wannan ido amma ko a duniya sai ka ga ana sa wasu abubuwa sai a sa wani abu sai ya kusanto da abin da ke nesa kwarai saboda ilimin bature sai a ga abin da yake nesa kwarai din ko ya girmama abin da yake karami kwarai sai a ga abin da yake karami kwarai din wanda a tabi'an basar a asalin ta bata gani amma da aka sa mata wani abu a nan duniyar ma sai ta iya riskan wasu abubuwa to haka kuma a lahira Allah subhanahu wataala zai karrama basar din da zai da mu'mine da shi da bakar da za su iya ganin Allah subhanahu wataala ganin da ya dace da lahira ba ganin da ya dace da duniya ba yawanci al-mu'tazila da wanda duk suka yi maganganu a irin wannan na kore yiwuwan ganin Allah subhanahu wataala sun gina akan ma'aunai ne na wannan idan na duniya sun gina akan ma'aunai ne na duniya to shi kuma ma'aunan lahira kamar yadda muka sani daban da ma'aunan duniya sannan kuma a idan bawa ya fahimci wannan to kuma sannan zai san cewa ai Allah subhanahu wataala ne mai iko akan komai kuma kamar yadda manafika suke faɗi Allah subhanahu wataala akwai shi watan ba za a ce me ba saboda na guji kalman sigatu ismil maf'ul to tunda Allah akwai shi to duk abin da yake akwai shi kuma zai yoyo a riske shi wannan asali ne sananne a wajen malaman mantik na watan falasifa da suke ginawa wanda yake kuma ba zai yiwu ya saba ba sai dai kuma ya zama riskan to ya danganta da wanda Allah subhanahu wataala ya zawwada da tsaka ko da wajen kamar da yadda muka misali da da da suke sa iya ganin abu ko a kasa ganin abu a a a a wannan duniyar tamu to asali na ƙarshe wanda ya kawo shine asali na cewa Allah subhanahu wataala baya da kishiya baya da sharik bai da abokin tarayya baya da kishiya wannan kam abu ne bayyananne falaman nahu la ilaha illallah idan da Allah subhanahu wataala lauka na fihima alihatun illallah la fasadata wannan ka'ida ce wanda take mutarida ba ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanur rahim da sauran ayoyi da dama da suke mana nuni da kadaicin Allah subhanahu wataala kuma shine ma asali ka'ida mafi girma na haƙiƙan watan tabbatar da samuwan duniya matukan duniya samammiya ce matukan watan wannan al'alam din haditha ce to dole ne Allah subhanahu wataala wanda ya halicci wannan alam din ya zama wahdahu la sharika lahu wannan hakika ce da ta wuce akwai haqa'iq wanda suke bukatan kamar yadda masana usulul fiqh suke cewa wasu abubuwa ba su bukatan ta'arifi suna cewa kaman kaman kaman akwai abin da in aka yi kokarin ta'arifin shi to za a ƙara ba abin da za a yi ta'arifin shi da shi so duk abin da za a yi ta'arifin shi da shi to bai kai shi bayyana ba to wannan ita ma haƙiƙar tana cikin haƙa'iq ɗin da duk abin da za a yi ƙoƙarin bayyana ta da shi to bai kai ta bayyana ba Allah subhanahu wataala ya taimake mu Allah subhanahu wataala ya samu dace ya amfane mu da abin da muke karantawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh